ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau na laraba ko sha biyu ga watan ramadan hijira 1439 da 38 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau <clears throat> muna bakwai na watan shida shekara ta bakwai. a <clears throat> makarantar tafsiri ta cikin watan ramadana a masjidin sahaba da ke kundila kano a jiya mun tsaya akan aya ta goma sha tara a cikin suratu ali imrana a yau za mu tsora kan aya ta ashirin bi izinin ta'ala ala ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير والله بصير بالعباد نعم الله ملوك يتي فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فإن حاجوك إذا سكا جاية دكي فكي مسو دكي akan abin da aka saukar maka na gaskiya faƙul ka ce aslamtu wajhiya lillah a ce masu ni na miƙa wuya zuwa ga Allah ko na miƙa ta zuwa ga Allah wa taban da wanda suka bi ni su ma sun miƙa wuya zuwa ga Allah wa qul utul kitaba wal ummiyina aslamtum ka ce ga waɗannan da aka baiwa littafi su ne yahudu da nasara wal ummiyin da kuma ƙuraishawa wato kafirai na makka na wannan lokacin ka ce masu asalamtum shin kun miƙa wuya fa in aslamu in sun miƙa wuya faka je ta dau to sun shiryu wa in tawallau in ko suka juya baya fa inna ma alaikal bala to babu laifi akan ka kai aikin ka isarwa kuma ka isar wallahu basirun bil ibad lallai Allah mai gani ne game da abin da bayansa suke aikatawa wannan cikon ƙarashen karatunmu ne na jiya daga inna dina inda lahil islam in ba manta ba mun ayat da muka tsaya kan ta kenan inna dina inda lahil islam lallai addini karɓaɗɗe a wurin Allah shine musulunci ba wani addini a duniya tun da Allah ya saukar da abauta masa a ban ƙasa to duk manzon da ya zo tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa manzo kowa yana zuwa ne da musulunci dukkan su rubi annabi ibrahim shi yake kira abul anbiya domin kowane bangare na annabawa suna jingina kansu zuwa gare shi kuma suna nuna cewa shi annabin wato annabi ibrahim a matsayin kamar kakansu ne yahudawa su ce nasu ne haka nan kiristoci su ce nasu ne su ma mushrikai na maka su ce nasu ne duk Allah ya kore ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikeen kaga ko ina babu shi amma shi hanif ne miƙaƙƙe wanda yake bauɗe ma duk wata hanya da ba ta Allah bane zuwa hanyar Allah shine tauhidi shi yasa aka kira shi al'umma shi shi kale yake bauta ma Allah ban kasa amma Allah ya kira shi al'umma a lokacin to kaga dukkan su a gittan su wato yahudu da suke ce mai nasu ne Allah ya ce a'a saboda Allah bai saukar da wani abu yahudanci ba kiristoci su ma haka nasara suka ce nasu Allah ya ce a'a dan bai saukar da wani abu nasaranci ba abin da ya saukar ma'anabi Isa shine musulunci kun gane da kyau haka yahudu haka ainihin annabi dawud da zabura da aka saukan masa haka duk manzanni da aka aiko an aiko su ne da musulunci inna dina inda allahi islam wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu bagayan bainahum waɗanda aka baiwa littafi ba su fassafa ba sai bayan abin da ya zo masa na ilimi na abin nan da aka faɗa masu sun gane gaskiya ne sun ƙine kawai bagayan bainahum saboda zalunci irin nasu haka ɗabi'arsu take sun san kafin a aiko annabi duk sun yadda cewa akwai wani manzo na ƙarshen zamani kuma in ya zo za mu goya masa baya amma da ya zo duk suke waye saboda zalunci irin nasu da kuma hasada irin tasu da sai Allah ya ce man yakfur bi ayati Allah duk wanda ya ce mu ayin Allah fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne shi zai sakan kama duk wanda ya bin abin da Allah ya saukar na wahayinsa zuwa ga manzanninsa ya kaje kan kafircinsa to Allah zai yi hisabi gobe kiyama sai Allah ya ce fa in hajuka idan suka yi musu da kai akan abin da aka aiko ka da shi ana nufin manzo da kafiran zamaninsa kenan to sai ka ce musu qul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani ni na miƙa wuya na zuwa ga Allah shine na miƙa fuska na a larabci ana yi idlaƙin fuska ana nufin diggan gajiki eh aslamtu wajhiya na miƙa fuska ta domin fuska ita ce in ka ba da ita kenan saura ina kuma duk jikin ake nufi na miƙa kai na gaba ɗaya lillahi ga Allah wa man da sahabbai na da suke imani da ni su haka wannan kaga haka ake so yanzu duk wanda za ka ja shi zuwa musulunci ya kaje ya nemi kai za ka sai ka ce a ni na miƙa zuwa na miƙa kai na zuwa ga Allah na miƙa kai na zuwa ga wannan addinin da ma wanda duk suka yarda tare da ni tunda ba za ka musulunta ba shi kenan ni ko ba za ka gane zuwa na naka ba ko lakum dinukum waliyadi wa kullu alladhina utul kitaba wal ummiyina ka gaya ma waɗannan da aka bai wa littafi su ne yahudu da nasara sannan da kuma ummiyin su ne wanda suke mutanen makka kenan wanda annabi ya fito cikinsu wanda su suke jingina kan zuwa ga annabi ibrahim to dukkan suka haɗu ka gaya dukkan suka haɗa suka gaya masu a aslamtum shin kun miƙa wuya in fa kun miƙa shi kenan mun zama abu ɗaya jayayyar nan da musu duk babu musulunci shi ke haɗawa amma in kun ki in aslamu in kun miƙa wuya faƙadi ta daushi shi kenan kun shiryu wani rikici ya ƙare dama muna musulunci kuna kafirci kullum shi kenan kowa hanyar shi daban an gane da kyau wa in tawallau in kuka juya baya kuka kin imanin wa inna ma alaikal Bala sai Allah ya ga manzo to kai fa aikin ka isarwa ma'ana tirsasawa dole sai musulunci kuma nan ba naka bane kai dai ka kira su zuwa ga musulunci din shi kenan risalar ka risala ce alamiya ta duniya ga baki daya kowa da kowa an aiko ka zuwa gare shi kamar da ibnu kasir ya kawo wasu ayoyi da suke nuna haka inda yake fassara wannan qul ya ahli wato qul ya ayyuhan inni rasulullah ilaykum jami'an sai ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya ba wai iya su mutanen makka ba kadai larabawa ko yankin suna can a'a zuwa ne ga duniya risala annabi alamiya ce haka wata yara Allah ya ce tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamina nadhira kaga gaba daya an aiko annabi ne zuwa ga duniya wanda ya kira na kusa da shi suka juya baya to shikenan ka ce musu shikenan kai mai isarwa ne ka isar wata yau mai wa'azi ka tashi kana wa'azi na kusa da kai ka ce ka fara da su in sun karba falillahi alham in sun ki karba ba za ka tsaya iya nan wa'azin ka za ka ce sai su ba sai ka ci gaba sai ka ga wani na nesa ya zo ya karba annabi da mutanen makka suka ki zama ya na dole sai a makka tsarewa ya tafi inda aka karɓe shi aka rungume shi aka taimaka ma da awashi addinin shi ya sama a duniya to haka yau take ko har yau har gobe da awa take wato haka take abin baya canza zani sai ka ga mai da'awa na kusa da shi yayi yayi sun ki to sai ka ba dole ba sai ka yanzu duk malamai magabata za ka galibi inda aka haife su ba nan suke da'awa ba in ka koma kana karanta tarihin manya-manyan malamai da suke musulunci hidima za ka ga inda za su je a karbi da'awar daban inda za su je su hidimar daban haka al'amarin yake da shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukan mai da risala shi shi ta zama ta duniya ga baki daya in nan an ki sai ta koma can hadisi ya inganta hadisin imam bukhari wato wanda kuma hadisin abu huraira ne Allah ya tsara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi bi yadihi la rantsi da wanda rai na ke ga hannunsa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma wani daga cikin ɗaya daga cikin waɗannan al'umma ba fa zai ji daga gare ni ba la yahudiyin wala nasaraniyin ba yahude ne ko kuma ba nasare ne shi wa mata wa lam yu'min billazi ursiltu bihi ya mutu bai imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ahlin na. face sai ya kasance daga cikin yan wuta to kaga wannan yana hujja ce cewa risala annabi alimiya an aiko shi ne zuwa ga yahudawa kiristoci da wanda suke maguza da wanda ba su da aji duk gaba ɗaya kowa in dai ya ji saƙon manzo bai imani da shi ya mutu akan haka to ba yadda zai tafi sai wuta kawai kuma ta da kyau yasa ba wani da zai kaje ya ce shi na kan wani addini shi kenan zaton shi cewa yana da awar kiristanci ya ishe shi ya ki imani da manzo ya mutu a haka ya ce ba zai tafi wuta ba ƙarya yake kowa ya shi saboda ga abin da annabi ya faɗi a ingantaccen hadisi na bukhari da muslim haka nan annabi yace a wani hadisin ingantacce yace bu istu ila al-ahmar wal aswad an aiko ni ne zuwa ga fari da baki waye ba wai shi an aiko ni zuwa ga yarensa ba ko kabilarsa kawai laraba farayi an gane da kyau a har da mu bakake duk alhamdulillah misalan manzo ta hada da mu Allah mun gode maka yadda ake kallon mu a gefe daban saboda baka fatan mu to Allah ya sa hadda mu saƙon da aka aiko manzo Allah mun gode maka da Allah ka sa mu cikin al'umman manzo al'umma da ta fi kowace al'umma wa a wani hadisi yace kana nabi asu ila qaumihi khassatan wa isu ila nasi ammatan wato yace ya kasance annabi akan aiko shi ne ila qaumihi khassatan zuwa ga mutanensa a keɓe wa bu'istu ila nasi ammatan amma ni aiko ni zuwa ga mutane gaba daya kowa da kowa ga ayoyi mun ji kan risalar manzo alamiya ce sannan kuma da hadisai mun ji shi yasa sai Allah ya gaya manzon sa wannan ayar cewa in sun ki in sun shiri falillahi alham in ba su shiru ba wa in tawallu fa inna ma alaikal bala kawai kai isarwa ce ta ka ko iya su kowa aka haiko ka wanda ya bi ya shirya tashi ce daɗin nashi ne wanda ya ƙi kuma shi kenan kai ka isar da naka saboda haka Allah madaukake ce wallahu basirin da ibad lallai Allah masani ne ko mai gani ne abinda duk bayan su suke yi na sun bi Allah sun bi manzonsa ko kuma sun fandare Allah ya samu dace ne Allah ya إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم نعم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نعم هل أملك شيء إن الذين يكفرون بآيات الله لن يوطن لنسك كافر سوى آل الله ويقتلون النبيين بغير حق kuma suke kashe annabawa ba da wani haƙƙi ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas kuma suke kashe wanda suke umarni da ayi adalci a cikin mutane wato daga mutane Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu bushara da wata azaba ta musamman mai radadi wacce za su gamu da ita gobe kiyama ulaika alladhina hadadat a'maluhum fi dunya wal akhirah ire-iren waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka ɓaci suka lalace suka rushe tun daga nan rayuwar duniya wal akhirah da kuma gobe kiyama domin ba su da komai sai hasara wa malahum min nasirin kuma gobe kiyama in sun gamu da azabar Allah ba su da mataimaki ba su da mai tsame su daga cikin wannan azaba din wannan aya da Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin aya ce da take bayani akan wato yahudawa irin yadda suka kashe annabawa da yawan gaske sun kashe manzanni to sai Allah ya ce waɗannan da suke wato kafin nan da Allah ya ce wanda suke cewa ayoyin Allah a nan ayoyin Allah ba ana nufin an da aka sauka zamanin manzo ba a'a ana nufin duk manzanni da aka aiko mutanen zamanin su da suka kafir ma ayoyin da Allah ya aiko masu to sun shiga karkashin wannan ayar shi yasa aka ce wa tilunan nabiyina domin akwai can al'ummomi da ake kafin manzo su banda kafircewa ma ayoyin kuma sun rika kashe annabawa ɗin an kashe su an gane da kyau to waɗannan da suke irin wannan aikin su kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba ko kuma wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist nas kuma suke kashe mutanen da suke umarni da gaskiya ita ce adalci bilkis nan shi ne abin da ake umarni da shi na ai musulunci haka malamai suka fassara ya muruna bilkis suke umarni da ai adalci ba wani adalci a ban ƙasa da za ka yi na farko sama da ka kaɗai ta Allah da bauta duk wani adalcin ka kamar yadda wasu ke za ka ga irin kiristoci nan suna taka kasa a hankali ba ma sa takalma wasu wajen tsananin tsoron ko tsoron Allah ba bauta ma Allah kare na wani tsoron Allah kai ka je tsoron Allah wanda ya haɗa Allah da wani yamma Allah kishi ya ce yana da ɗaya jin tsoron Allah irin fahimtar su taka ƙasa wai ba za a yana ta hankali saboda tsananin tausayi kenan to duk wannan abin da suke ɗin kila ka iya cewa ga su da tausayi kila a sai magani a ba marasa lafiya a je asibiti a yau ta hidima ma ɗan adam eh to duk wannan hidima ma ɗan adam ɗin a matsayin tausayi aikin banza ne tun da basu kaɗaita Allah da bauta ba dan ba su da ladan komai a wurin Allah asalin lada shine imani sai kai imani da Allah to sannan kuma sai Allah ya ba ta lada a can abin da zaki wanda ya ce kai na daidai kun gane da kyau to wannan dai abin da suke din da za a ga kamar daidai ne in dai har za su ki bauta ma Allah shi kadai su ki imani da shi su kare tayansa sannan kuma su kashe annabawan da aka aiko musu ko su kashe masu wa'azi bayan annabawa wanda har zuwa yau har gobe kenan sai Allah ya tafa bashirhum bi azabin alim ai masu bushara da azaba mai raɗaɗi asalin kalmar bushara ana yin ta ne ga abu mai kyau an maka haihuwa baka ji labari in fara gaya maka ina yi maka bushara sani an maka haihuwa matarka ta sauka lafiya kaga farin ciki za ka yi ko wani ya biya maka kujerar hajji da tsadan nan da aka ce ta yi baka sani ba sai ni na fara sani sai in gaya maka ai bana za a yi tsawaki da kai ka ce a ina bana insha Allah saboda haka kana mamaki da gaske ne bushara na ke maka kaga za ka ji daɗi to ana sai a ari kalmar kuma a yafa ta a wurin da yake ba daɗin bane kamar da ne da ƙara cusa baƙin ciki mutum ne wani abu ne na rashin daɗi sai ka zo maimakon ka ce mashi ina jajanta maka sai ka ce ina maka bushara da kaza da zai same ka mara daɗi sai ka faɗa yau kaga da sun samu da bakin ciki ne dan duk mutum bai so a gaya masa abin da zai kona masa rai ko ah, ka abin nan kila aiki ne ma'aikata ce za a rage ma'aikata sai ka samu listin hadda sunan shi a ciki shi bai sani ba kaga in ka san abin da kake za ka zo kai ka fara gaya mai to sai kai wauta ka zo ka ce ne maka bushara subhanallah ta ne ya saki baki zai ji abu mai daɗi sai ka ce ai na ne ko akwai sunanta cikin wanda za a rage cikin ma'aikatan ma'aikatan nan amma bishara kuma za ka gaya ma ka ga kana daɗa cusa mai bakin ciki ne kuma da wahala ya taɓa manta ta dan baka kyauta mashi ba to irin wannan masu wancan ɗabi'u aka nuna abin da za a yi masa kenan Allah ya tsaye ya inganta a cikin hadisi na imamu Ahmad ingantaccen hadisi Mala Albani ya inganta shi yake cewa a shaddun nasu azaban yawon kiyama mutane da za su fi samun tsananin azaba gobe kiyama su ne rajulun a na biyun, mutumin da annabi ya kashe shi kamar can mun ji wa katala Dawudu Jaluta Ta nan Dawudu annabin Allah ne sai kashe jaluta to irin wannan wanda annabi ya kashe shi ne mafi shan tsananin azaba kuna ganewa gobe kiyama sannan au au nabiyan ko ko mutumin da shi ya kashe annabi kaga annabi zakariya ba kashe shake ba ko kaga wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi ɗaya kenan Ya ce au imama zalalatin ko kuma wanda ainihin wato ya kashe ko kuma shugaba kai wanda za a yi mazaba mafi tsanani shugaba na ɓata. ina lillahi wa inna ah, muna magana hadisi da ke fassara wannan aya da waɗanda suke kashe annabawa makomarsu cewa hadisi ingantacce na imamu ahmad manzo ke sa mafi tsananin azaba gobe kiyama shine mutumin da annabi ya kashe shi ko kuma shi ya kashe annabi sannan na biyu shine shugaba imamu zalala jagoran wata bata wanda shine jagora ana ta tafiya amma wannan tafiyar ta bata ce kuma shi shine jagora wannan jagoran shi ma ya mutu bai tuba ba ya bari balle ya dawo ya dawo ma wanda yake masu wa'azi Da shi ma yana cikin wanda za su gamu da tsananin azaba wani bawan Allah da Allah ya azurta da musulunta profesa da hutun nan kaga da Allah ya sa ya gane dacin su ne jagororin batar da musulmi na kiristocin Najeriya Allah ya azurta da musulunci ya dawo ke ta wa'azi da rubuce-rubuce ya koma inda da ya kiristantar da wasu ya dawo jiya ta da su to kaga wannan Allah ya zurta shi da fita cikin wannan matsala amma wanda zai zo ya asasa wata fitina da wani jagoranci ya halaka mutane har ya mutu bai dawo ya tuba ba to yana cikin wanda za su game da tsananin azaba sannan na uku wa mumassilun min mumassili da wanda yake mutum mutumi yake kera abubuwa na halittu masu inuwa wanda shi ma yana cikin wanda annabi ya ce za su game da tsananin azaba gobe kiyama idan za a tsare shi a ce ya hura ma'azin rai ko ba zai iya ba to kun ga a wannan aya da aka ce da kuma waɗanda suke kashe wa yaktuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas wannan suke kashe masu manni da kyakkyawa masu manni da adalci a ban ƙasa ko kuma tun daga kan Umar wanda suka kashe shi wanda suka kashe usmanu suka kashe aliyu suka kashe duk za ka ga an kashe su ne bisa zalunci haka nan kan gano nan nan ƙasa ƙasa ma wanda suka kashe gafa sun kashe shi ne saboda ya nemi aure da wani ko ya haɗa kasuwanci da wani ko me ya amuru bil ma'arufi eh, sannan ya amuru nan nasa bil ismi haka nan ka ɗauki albanin zaria ko wanda suke kashe irin waɗannan masu umarni da kyakkyawa masu umarni da a yi adalci a ban ƙasa su ne suke gama da tsananin azaba gobe kiyama kuma Allah ya nuna ga makomansu wa bashirhum bi azabin alim ulaika allazina hadana a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin ya Allah ya الله يسلمك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون نعم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون نعم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم الله ملوك كيسي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin baka ga waɗannan da aka ba su wani taso na littafi ba ma'ana rabo na littafin da aka saukan masu wajen sanin sa yud'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga littafin Allah bai na bainahum domin wannan littafin Allah yayi masu hukunci tsakanin su thumma tawallafari fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikin suna juya baya wa hum muriduna wato alhali suna masu bijirewa abinda aka kira su wannan littafin Allah ne masu hukunci sai gashi wasu sashen su suna juya baya Allah ya ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat sun kafa hujja mara kyau wata shubha wata ba ta da amfani suka ce ai sun yi haka ne bi annahum qalu domin su sun ce lan tamassana an-nar wuta ba za ta taba shafan mu ba illa ayyama ma'dudat sai wasu 'yan kwanaki kwanaki kididdigaggu sannan wararrahun fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suka kasance na ƙarya suna yana rudarsu a cikin addinin su wani zai su ce su yayan Allah ne wani zai su ce su wuta su su ne wato Allah yake so sannan wani zai kamar a nan sun ce ma ba za su ga wutar ba sai yan kwanaki kididdigaggu wannan abuwa da ya taru na ƙarerai da suke yi a cikin addinin su shi yake rudar su suke fanɗare ma abin da ake kiran su zo su imani da shi Allah ya ce fa kaifa idza jama'nahum yawmin la rayba fi shin ya za su kasance ranar da yaya al'amarin su zai zama idza jama'nahum li yawmin la rayba fi idan an tattaro su a yinin nan wanda babu shakka a cikin su zai zo yinin tashin kiyama kinan wuciyar kullu nafsin ma kasabar wa hum la yuzlamun kuma a cika ma kowace rai abin da ta aikata su mutane ba za a zalunce su ba a wannan rana kowa zai ga abin da zai gani to me za su ce ma Allah a wannan ranar shin a ranar za su ce su ba za su shiga wuta ba kuma a ranar za su ce su yayan Allah ne duk ƙarerayen da suke a nan a ranar za su yi shi to malaman tafsiri wasu ka ce ai abin da ya faru shine yahudawa wani abu ya haɗa su rikici tsakaninsu sai suka zo wato wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa hukunci wato wani a cikin su ya zina da ya zinan sai suka tafi wurin manzo sallallahu alaihi masa hukunci su a yadda suke yi in wani ya zina kama shi ake a je a ɗebo gawayi dai a shafa mashi a tuɓe shi can a shafa mashi a kewaye gari da shi an gane da kyau yara na zai shi kamar ɗanka ne ana abin nan ana bi ana abin nan shi kenan to an mai wannan shi kenan an gama mai hukunci an wulaƙanta shi shi ne hukuncin da ake mai zina kuna ganewa to sai su wannan da ya faru sai suka torin manzo cewa ya zo ya wato ya masa hukunci abin da aka sauka masa Shi ne sai ya ce ah ai abin da zan maku yana na a littafin ku a ɗauko ita ce wato a taura kenan kuna ganewa saboda haka da aka ɗauko wani wata ruwa da aka ce da aka zo ana karantuwa an zo daidai inda za a bayanin rajamu sai wani su ya danne wurin shi na na biyu sa aka tankwaɗa hannunsa sai ga bayanin rajamu ga wanda ya yi zina ya taɓa aure a cikinsu an gane da kyau shi nan sai annabi ya ce tun daga hukunci zan maku hukunci da abin da Allah ya saukar a shi a hukuncin sake kenan kun gane da kuma su ma addinin nasu to shine sai aka yi ainihin wato fazabi bu sai suka yi fushi saboda haka wannan fushi da suka yi shine sai Allah yake ba mu labari abin da ya faru alam tara ila utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ها baka sami labari ba ko baka gani ba waɗannan da aka ba su kaso na littafi ita shine a taura a cikinta dai akwai bayanin hukunce hukunce kuma sun sani har da ma bayanin shi ma manzancin manzo din duk akwai an ba su sanin wannan littafi din kuma su aka ba su kaso mai yawa na annabawa da manzanni saboda haka sai Allah yake cewa yud'auna ila kitabillah ana kiran zuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum don masu hukunci tsakankanin su kuma ya tawalla fariqun minhum sai ga wani ɓangare daga cikin su yana bijirewa sai da annabi ya ce ga hukunci sun suka ce su su ba su yadda da hukuncin ba kaga sun bijire kenan ko wahum dole suna masu bijirewa da kuma suka kawo kansu da kansu to shine Allah ke cewa me yasa suke bijirewa shine suke kawo shubuhohi zalika da annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat su waye wuta ba za ta shafe su ba yau kwanaki ma'adudai su ne kwanakin da annabi Musa ya tafi zuwa miƙati kai bauta dan maraki din nan an gane ai to ya wannan yan kwanaki ne kawai su za sa su amma in ba wannan ba ba wata wuta su da za su ga domin su ne 'ya'yan Allah suna cewa nahnu abna'ullah wa ba mu yayan Allah ne kuma wanda Allah ya fi so wannan ƙarerayen da rutsin da suke yi ba zai kai su ba malamai suka ce haka har yau har gobe duk wani wanda zai rika cewa yana fakewa da shi wane ne ko shi dan wane ne wannan ba zai kai shi ba ko wata shubha da zai makale da ita kidin Allah sai ka bi dokokin Allah ka bi dokokin da manzo ya zo da su sannan ne za ka sami kubuta shine Allah ya gaya mana fa kaifa idza jama'nahu min yawmin la rayba fi me za su ce ranar da za a tattara su a yinin nan da babu ko shakka a cikin sa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kowace rai a cika mata abin da ta aikata ba zalunci ba za a ƙara ba ko ba za a rage ba an gane da ke wahum la yuzlamun ko ba za a zalunce su ba ne Allah ya ce قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نعم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نعم الله ملوك سيسي قل اللهم مالك الملك قل اللهم كتي يا الله يا أبنجي ما يباد ملكي مالك الملك وتمملك ملكي كي ce ya Allah Malikan mulki mai mallakan mulki wato mulki a hannun Allah yake kenan shine malikan mulki to til mulka man tasha kana bada mulkin ka ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kuma kana karka mulkin ka daga wanda ka so wato izu man tasha kana buwa yadda ka ɗaukaka wanda ka so wato zillu man tasha kuma ka kaskantar da wanda ka so biya da khair Da hannunka alkhairi yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai tulijul layla fil nahar kana shigar da dare a cikin rana wa tulijul nahara fil layl kuma wani lokacin ka shigar da yini a cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit kakan fitar da rayayye daga cikin matacce wa tukhrijul mayyit min al hayy kuma kakan fitar da matacce daga cikin rayayye wa tarzuqu man tasha kai kake azurta wanda kaso bi ghairi hisabin ba tare da lissafi ba wannan ayoyi alawan tafsiri sun mata asara bi cewa daga cikin fassarorin da suka yi na cewa ne dalilin abin nan ayoyin a ce lokacin da annabi je aka gama khandar yaki na khandar aka yi ma annabi bishara cewa a mafarki aka nuna mai wato fada ta kisra farisa kenan da kuma haikar rum kenan duk wannan fadoji ne na duniya a sannan da su ne masu fawa aka nuna mai cewa gaba ɗaya al'ummar sai su mallake wannan wurare shi ne annabi ya ga masabansa labari ya kai ga har yahudawa da suna yahudawan suke mamaki ma suke ta dariya suna wani isgilanci da wai yanzu har annabi zai fara ma wato shi muhammadu kasan haka suke faɗi yanzu zai fara irin wannan kuma maganganun ya za a yi yanzu kamar yanzu ka ce musulunci zai mamaye fadar white house zai mamaye ta zama fadar ta musulunci ce musulunci ke aiwatarwa da duk wata fada da kake hange faransa ne duk kasashen nan masu fawa ka ce wata rana tunda Allah ya ce sai musuluncin yarin zai kafirci kuna fahimta sai wani ya kalle ke kyarkace da dariya kana magana kawai ko to kai ne dariya lallai tunda ba wahayi ake maka ba kai eh, amma duk da haka dai ka faɗa abin da Allah ne ya ce tunda ya ce sai musulunci yarin zai kafirci to shi annabi wahayi ake mai da mafarkin annabi da karara duk ne sai faɗi to saboda izgilancin su sai suka ce yaya ma wannan al'amari zai auku ai ya daina ma wannan magana haihata haihata an yaƙa haza abadan haihata wannan ba zai taba aukuwa ba kuna ganewa malaman suka ce shine aka saukan mai da wannan ayi na a koya mai yadda ake addu'a ta je abin da wani ke ganin ba zai yiwu ba to Allah ne mai abin kuma shi ake roƙa shi ke ba da shi shine kul ka ce ko qul mamalikal malikal mulki ka ce musu ai Allah shine mamallakin mulkin waye ba su karfi su wannan lokacin ita kisra da kuma rum da ko ka ce iran a wancan lokacin farisa da rum waye ba su wannan fawa din Allah ne to ya kwace kuma wani abu ne a wurin Allah dauloli nawa aka yi aka rusa su wanda suka fi su adawa da samuda ba sun fi su ba fir'auna mulkin da a duniya ina yake to saboda haka ai inda ya mulki ne Allah shine malikal mulki til mulka man tasha kai kake ba da mulki ga wanda ka so wa al mulka man tasha kuma ka karɓe mulki ga wanda ka so <clears throat> an gane sannan wata izu man tasha ka ɗaukaka wanda ka so ka buwaye da shi ya zama ya ci ƙarfin kowa ba Allah bane ke wannan sannan wa tuzillu man tasha kuma ka kaskantar da wanda ka so duk Allah kai kake jiya rika alkhairi ka alkhairi yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai to kaga wannan aya muka kalle ta wato a wannan fassara cewa ana koya ma annabi addu'ar da zai eh za a ci wancan lokaci al'ummar sa dama yace ba lokacin sa bane ai ba lokacin sa aka bude waɗannan na ba ko amma sahabbansa ne suka bude aga abin da Allah ya gaya mai a mafarki kai nuna masa karara tabbas mu'jiza ta Qur'ani kamar da rana muka ce shi Qur'ani yana faɗin abin da zai zo nan gaba kuma ya farin a ganshi an gane da kyau to haka ya kasance saboda haka har yau har gobe yan uwa duk wani abu da yake hannun Allah idan aka ce Allah zai yi shi kar ka zo kai musu a bar abin ga Allah suke yin sa yadda ya so kuma ga wanda ya so al'amari na mulki nan karar da aka fito aka faɗi ko yanzu america kwanakin baya ba ba baki ba ne ya je mulke ta wajen shekara nawa takwas sai eh, a da sun za ta ce irin a su kabilancin su wani zai wani baki ba su ba zai mulke su amma ya yi mulkin ko suna nan kuma ba da suka iya saboda abu ne na allah shi ke shi yadda ya so ko kuma a nan kasar misalai da yawa suna ta faruwa a kan mulki ko dai mai kyau ne ko ma mara kyau in mulki ne Allah na bada shi ga wanda ya so to ko haka ne in ka gan inda Allah ya bada shi din to kai ka hakura kawai kar ka zo kana ja da wani abu na ikon Allah kun gane da kyau kuma in ya cire shi haka kar ka ce dole sai an tabbatar da shi a shi kenan shi ke cirewa an gama sai kuma wani haka Allah ke ikon shi to haka nan buwayarwa ga wani dan nan a cikin Allah ya sa ya ɗaukaka ya shahara wani kuma sai kaga Allah ya mai da shi ba kowa ba duk ba a hannun Allah yake ba to Allah yake bi dukkan khair da hannunka alkhairi yake a Allah can hadisi kuma ana nunawa kai imani da kadara mai canta da mara canta duka daga wa suke daga Allah khairuhu wa sharruhu aka ce ko an tu'mina bil qadari khairuhu wa sharruhu kai imani da kadara mai kyanta da mara to ba ka ya hada su da nan an ce nan biye kal khair ko alkhairi ga hannun Allah yake to can kuma an ce kai imani da kadara mai kyanta da mara kyau ko sharri da alkhairi duka daga Allah to me yasa malamai suka ce shi Allah ba a jingina masa sharri duk da kai bisa imanin ka wannan dai abin ya faru shine kaddara shi ko wannan saboda ladabi ne haka tsarin yake da wurin ahli sunna jama'a ba a jingina ma Allah sharri yau misali a ɗauka wani yau sai ya zo ya ɗauke maka mota ko ko kuma wata larura ya ta same ka wannan dai a wurin ka kai menene sunan su sharri ko ne ya ɗauke maka takalmi duk sunan su sharri kuna ganewa da kyau shi Allah ba wace bai taɓa halittar wani shari zalla ba a ce wani abin sallaci ɗari bisa ɗarinsa gaba ɗayansa shari a'a duk wani abu da za ka gani ko da a zahiri kana ganin alkhairi ne to kuma akwai shari cikinsa na jin ba ku fahimta ba mu ɗauka cewa gobara yau ta sami gidanka ya ƙone zahiri ka ga abu ne kai a wurin ka shari ko to amma idan ka mai da al'amarinka ga Allah ka yadda wannan abu Allah ne ya kaddaro maka kuma shi zai mayan maka da mafi alkhairi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shin akwai wani abu da zaka samu kuma zaka samu Allah zai daga daraja ka duk abin da ya saukan maka na bala'i ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai baka mafi alkhairinsa sannan zai baka ladan haƙurinka sannan wannan mai da al'amarin da kai gare shi zai ɗaga darajarta ko ma ya zama zai shiga ka aljanna yau ka rasa ɗanka kana son shi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kila sai ya zama zai shiga ka aljanna gobe kiyama kaga a zahiri kana ganin shari ne amma a ciki kuma akwai alkhairi ko wani laifi kai saboda shi Allah ya jarabce ka da wani abu sababin wannan sai Allah ya kankare maka wani zunubi kaga kai kila baka san wannan ba sababin wannan ya baka aljanna kaga duk a cikin sharrin da ya same ka akwai alkhairi kuma yanta da kyau ba wani sharri da zai sauka ka ce tsunduru ta yi sharri ne misali an yi ruwan sama mamakon ruwa lokacin da wani shi baya son ruwan dan kila bai gama gyara ɗakin shi ba bai gama gyara wani abu na shi, ko noman shi shi bai son ruwa kaga a wurin shi ruwan da aka yi na sama menene shari shi kuma wani ya yi shuka shi a abinda take so ruwan take so ya same ta shi a wurin shi menene to haka abubuwan da shi yasa ba a jinjina ma Allah shari sai dai ka ga an jingina mai alkhairi a cikin ayoyi da hadisai amma in wani abu ne na sharri sai dai a ce kai dan adam daga gare ke kuna ganewa da kyau domin kai ne sababin da yasa abin ya faru wannan shi yasa nan wurin zamu ji an ce wato biya dika da kai alkhairi ga hannunka yake ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir tuliju laila fi nahari wa tuliju nahara fi layl me yake nufi da wannan malamai sun mai fassara ji Allah kai ne shine kai kake shigar da dare cikin yini wato cikin yini ko kuma yini cikin dare yaya shigarwa ta fuskar ta fuska biyu da farko shigarwa ta awoyi lokacin wani lokaci za ka ga wasu awoyin na dare sun shiga awoyin rana ko wani lokacin awoyin rana sun shiga awoyin me dare ga tulijin laila na nahari wa tulijin nahara fil lai. ka ga wannan duk Allah ne <clears throat> subhanahu wa ta'ala ya ce yin wannan wasu ka ce shigarwar da ake nufi wato dare ba kwatsam yake zuwa ba da duhunsa haka nan rana ma ba kwatsanta ce zuwa da hasken ta fayau ba a'a za ka ga lokacin da dare zai shigo a hankali yake shigowa a hankali yake shigo ma yini din yinin yana tafiya yana maimayo yana wato mayewa sai ka ga kun waye gari cikin dare ba tare da kun damu ba haka nan da safe lokacin da gari zai waye ba kwatsam kawai za ka ga rana fayau yadda ne fa take zuwa kenan ko kawai sai ka ga idanun ka fau ba haka bane inda haka yana jin ai babu hikima ko a ce kawai muna cikin hasken rana kawai sai mu ga mu cikin duhu abin za a ji daɗi ba sai a ci haɗura ba wannan shine wani suka ce Allah sai ya shigar da wannan cikin wannan saboda abin ya tafi daidai yadda za ku ji daɗi ku bayan Allah shine wannan sanan wa tukhrujul hayya min al wa tukhrijul mayyit min al-hayy Allah kai ne kake fitar da raye cikin matacce kuma ka fitar da matacce cikin raye kuma malamai su mai fassara daban da ibnu kasir ya kawo cewa kamar ya Allah shi ke fitar da wato wanda aka ce al-hayy min al-mayyit wasu ka fassara shi da musulmi ya fita cikin kafiri sai ga Allah ya fitar da wani Allah ya masa imani amma iyansu su ko menene su kafirai ne domin babu mutuwa sama da kafirci ba rayuwa sama da imani sai suka fassara wannan da cewa yana fitar da rayayye cikin matattu sai ka ga kafir ya haifi musulmi ko sannan kuma wata kurzul mai yi min alhai hakanan kuma a fitar da ainihin matacce cikin rayayye a haka ne wancan na farkon raye cikin matacce sai kuma matacce a cikin mai a cikin raye wani shi kuma sai ka ga ya fita daga cikin musulmi ya je ya auka makafirci kaga ya fita cikin rayuwa ya koma cikin mutuwa fassara ke kenan cikin fassarorin suka ce a'a abin da ya shafi tsiri za ka ga ƙasa ta mutu sai Allah ya samar da samar da ruwa sai ka ga matattar ƙasa ta fitar da ciyayi yau ga ta nan baki gobe in ka dawo sati biyu sai ka ganta kore fatau kuna ganewa ko haka dai suke fassara daban-daban kowane kuma yana iya ɗauka Allah ya ce wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab Allah kai kake azurta wanda ka so ba tare da hisabi ba kai yanzu kuɗin da suke da su da sai sun lissafa a ba su su ma kila ba za su iya lissafin ba ba za su iya ba Allah sai ta ba wanda ya so ka ga ga dukiyar ne da ka san habo tana ta zuwa shi kuma wani yana ta neman yana ta nema, Allah bai bashi ba kuma bayan da iya tunda bai bashi ba an kane eh, ina fata an gane da kyau wannan shine mu je aya ta gaba لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير نعم الله ملوك كيف لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين wato muminai kar su yadda su riƙe kafirai a matsayin ababan soyayya ababen kauna min mumini mu'minina ba muminai yan uwansu ba wa man yaf'al zalika duk wanda ya ganganci ya aikata haka falaysa min Allah fi shay'in ba shi da wani matsayi a wurin Allah illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in kun yi haka ne dan ku sami wata kariya daga wani sharri nasu bisa wani dalili kuka ɗan nuna masu ƙaunar da soyayya saboda wani dalili wani shari'a ta yadda wa yuhaddirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa wa ila Allahi makoma fa tana ga Allah ne saboda haka ji tsoron Allah to ku dubi Allah ya karare ce la yattakhidul mu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin kada mu'minai su yadda su rike kafirai a. Ababan soya ababen kauna kenan masoya ababan jikinta domin shi wali shine wanda za ka jikince shi ka jikince shi ka al'amarin ka gare shi ko kuma ka kaunace shi duk ma'anar wali kenan kuna ganewa da kyau banda wannan ayar ibnu kasir ya kawo masu kama da ita a cikin sauran surori cikin suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا قوة أن سكي إيماني كركل الكافرين أولياء أبا بنكونا majiɗin ta ababen su wato so kenan min با با ba با mu'minai ba ƴan uwanku aturiduna an tajalu lillahi alaikum sultanan mubina kuna so ne ku sama Allah dalili da hujja na ya kama ku karare da laifin ku ya ce ku so yan uwanku ne kun ki kun tafi kuna kaunar kafirai makiyan ku to kuna so ku ba Allah dalili ne na hujja ya kama ku da laifin hakan gobe kiyama a wata a cikin zurfin ma'ida Allah ya ce ya yi hallazina amanu la tattakhidul yahuda wannan sara auliya ya ku waɗanda suka imani kar ku riƙi yahudu da nasara ka gana an fito da sunan su masu waɗannan la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya kar ku yadda ku riƙi yahudu da nasara awliya a ababan su ababan jidinta ba'dhum awliya ba fashin su masoya sashi ne sashin yahudawa duk da ku na ta rikici rasha daban amerika daban ƙarya ne China daban da wace ce a yanzu Koriya ta kudu da idan ƙarya ne ya sace ta duniya da iya zamantakewa da iya cin abinci ko ko ba haka ce ba he waccan kafa ga kawayenta can waccan ga kawayenta to in ba su yi haka ba su na kamar faɗa suke da juna ku a raba kanku wannan su zama tare da rasha wancan tare da amerika wancan tare da wacece ko ba haka suke bane ne sun mai da mutane mahaukata kawai ko Zuka dubi rikicin ƙasar yanzu wai wai wannan shugaba ne yanzu shine wai zai zai sulhu kayi su tsakanin su ba za su yi sulhun ba sai wata ƙasa ta shigo ita ce za ta yi sulhu su fa musulmi ne ba waɗancan kuma kafirai ne haka abin sai ya baka mamaki malam Allah ya sauƙaƙe to Allah ya ce ba ba'dhum auliya ba wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jinke su daga cikin ku to fa shi ma yana tare da su inna allaha la yahdi al-qawma al inna allaha la yahdi al-qawma al-zalimin lalle Allah baya shige da mutane azzalumai masu jikintar kafirai kenan suna da awar musulunci wannan jikinta wacce shari'a ba ke daba tana cewa ga kafirci Allah ya tsare ni a wata aya har wa yau dai wacce take kara bayani wasu take ya Allah ki ta yi halazina amanu la ta ta zo a duhi wa a duwakum auliya tulquna ilaihim bil mawadda har zuwa ƙarshen da Allah ke cewa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil haka Allah ya ce suratul mumtahana waɗannan duk suna nuna mana bayani karara da cewa kar mu yadda mai wannan a wata yara Allah ke cewa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fafasadun fasadun kabir cikin suratul anfal kenan eh waɗannan da suka kafirta sashin su masoya sashi ne ko ba su ce bane kafirai dukkan su ɗaya ne yanzu na nan na Kano inda su masu cin arziki da na wani garin duk ɗaya suke tare suke Allah ya tsare mu yasa wai ka ce ka ya ani wannan arnan ba ruwa na ai mun yi makaranta tare ko ko ba su ce ba abokina ne saboda haka mun yi karatu tare classmate ɗina ne ko business ɗin mu ɗaya ka ji kana son shi a ranka ko wanda Allah ya hana a nan wurin ba so na iya san kasuwancin ku da ya haɗa ku ba a'a karatun da kuke kun gama shi ke na a'a kai son shi kake so na sosai Ba Allah ya ce su fa su ne masoya junan su ne illa tafaduhu idan kuma ba ku aikata soyayya ku ba ku muminai kuka koma kuka raba da kajirai kuke yi a ku kuma sai gaba da ƙoƙarin kasa juna ta kun fitnatun fil ardi a fitina za ta kasance a ban ƙasa wa fasadun kabir da kuma fasadi babba Allah ya tsare saboda haka ya ƴan uwa lallai dole ne mu tsaya mu lura da kyau ibn kasir yake cewa illa man kafa fi ba'd al buldani aw al awqati min sharrihim sai dai wanda ya ji tsoro daga sharrin kafiran a wasu sashin garuruwa yadda ake zaune zaman doya da manja ko kuma su lokatai ɗin saboda sharrin su falahu an falahu a an yi to ya sami dama ya yi masu taƙiyya yi taƙaihim shine ya yi abin da dai zai ɗan kare kansa daga sharrin su kafirai ne yau kana da yawa irin su inugu ina ga dole ka san yadda za hula da su tunda duk su ne ko nan kuma ka ga nan kana rayuwa a Kano kana da yanci amma a can fa kila dole ka san yadda zaka mu'amala da su wargwadon yadda za ka tsara kanka daga sharrin su ibn kasir sai dai irin wannan ne saboda haka wato nan ma zai yi ne da zahirihi la bi batinihi wa niyyatihi za ka yi ne kawai a zahiri za ka nuna masa kamar kana son son kamar tare kake da su la bi ilimi banda a cikin boye wani yatihi kuma banda niyya kama hakahu bukhari an abi darda kama yadda bukhari ya kawo magana cikin sahihinsa daga abi darda radiyallahu anhu annahu qala yace cewa inna lanukashira fi wujuhi aqwamin wa qulubina tal'anuhum sai mu mukan dan sakamma wato wasu mutane fuska haka mu masu yake da ɗan murmushi haka muke masu amma wa qulubina tal'anuhum zukatan mu suna tsine masu ba ƙaunarsu muke ba a zuciya saboda larura ce ta kila wani abu ya haɗa mu ko wuri ko ƙasa ko lokaci to a nan wurin a ɗan dai haɗa a ɗan yi dariya kamar wanda ya ce muna masu amma zukatanmu suna tsine masu to yau mu fa yan uwa al'amari ya zama yadda ya zama sai ka ga yau masibar da ake gamuwa da ita abin babu kyau ka duba asma binta Abibakar, bakar mata gawa zubair bin al-awwam mahaifiyarta ta taso tun daga makka tana mushrika ta taho ziyarar yarta a madina amma da ta zo bata karbe ta ba ta ce saurara sai da ta je wurin manzo sallallahu ta tambaye ta ce mahaifiyarta ta ce ya rasulullah ta zo mushrika mushrika ta taho ta kawo ziyara shin ya na kyautata mata kuma na karɓi ta? da ce babu laifi ai haihuwan nan da ce maki tana da haƙƙi a kan ke na ki kyautata mata wa in ja ko wa in ja hada ala shirkadi ma bi ilmu dai huma wa huma fi dunya ma'rufa yanzu yanzu al'amarin duniya ne anan ki mata zamantakewa ki kyautata mata abinci tufafi komai ki bata kar hakan ya zama sabadin musulmin tatta muhallin shahi shine sahabiya ce uwa amma ba ce yi ijtihadin ta ce bari in karɓe ta ba to yau kai sai ka ce abokinka ne zai kawo maka ziyara ko zai zo ɗaurin aurenka kai ma kila gaba da ya ce ka nashi zai zai kawo maka abincin kirsimeti kai ma haka dai to abubuwan da yake ta maka shi in san addinin shi haka aka ce kai a naka ba haka aka ce ba inda aka ce ka je coci ɗaurin auren kirista ba kuma inda aka ce ka ci abincin kirista lokacin kirsimeti an fahimta da kyau za ke mu'amala da shi gwargwadon yadda addinin ka ya tsara maka amma ba irin yau yadda muke ba yau akwai matasan da wani ɗan ƙwallon arne ne saboda ya shahara a wurin shi yadda yake son sunan shi ma an ɗauko allon kaya masa nambar ƙwallon ya sai riga mai irin nambar yana sawa yana yawo da ita haka ma zai zo da ita a masallaci na baya da shi sahun baya suna karanta namba ɗin haka ake ta fama yanzu matasa an sa musu son kafirai a zukatansu a wani shahara ya kawai saboda wani fasaha ta shi ta duniya da kimiyya shi kenan kuma sai ka ji kana son shi to nan da muka karanta ina ga ya kamata su isan mana aya da darasi cewa kada mu yi la yattakhidhu al-mu'minu al-kafirin awliya min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa sai dai ɗan abin da za ku na kare kanku daga sharrin su wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah na maku gargaɗi da kansa ku duba da kyau Allah ya ce wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah na ja muku kunne a ku da ku taɓa Ubangiji. Wato ku nuna soyayya ku ga kajirai. ‘yan kuka haka kun taɓa Allah tunda ya ce su maƙiyansa ne maƙiyanku ne ku zo ku mai da soyayya nan tsakaninku wa ilallahi masir kuma duk a gama ƙarshen cika zuwa makoma tana da Allah za a yi hisabi kaso Allah kaso manzonsa kaso muminai ko ko kaso kajirai da baki kana nuna kai kawai masoyin Allah ne kamar da zamu je sai nan gaba dangane da san Allah da san manzo ina ga nuna lokaci nan zamu tsaya abin da karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta

تبارك ana ta samun saɓani na malamai wajen bayani da su a wasu ba su ce maka kafin shan ruwa domin hadisin da bisani da yan da cikin ko shi mai azumi ya hadita yake a ba wannan ne so ba addu'a asalin addu'a ce ba ita ba hadisi ne da abin da ya nuna ne mai azumi yana da addu'a karɓar iya lokacin buɗe bakinsa yan da cikin ya kai ko mutanen da kuma shi lafazin addu'a zahaba zama'u وابتلت القلوب وصدق الأجر إن شاء الله da wannan lafazi ya nuna ta ce kishi zahabar zaman wasallatin uruku jijiyoyi sun cikkikayensa kuna fahimta da sai suke ganin addu'an nan ba za ka yi ta mutum ƙarshen ruwa tunda lafazin yana nuna yanzu kishi ya tafi duk ruwan nan da ka sha da dabino da ka ci yanzu komai ya koma nonon Ko suke ganin bayan nan za ka yi ta ko suke ganin a ai lafazin shi da annabi din. mai azumi yana da addu'a inda fikirhi a wurin buɗe bakinsa inda kaga zar ne na ne na zaman wurin ko kuma lokacin ina nuna wuri da lokaci wurin buɗe baki to kaga in ma kai kafin ka sha ruwa din ni a fahimta ta duka kowace ta zaɓa ta yi wallahu alam ta yi in ta ɗauki da daidai sanda za ka shan ruwa ka ɗaga hannu ka yi ka fatan ma Allah ya ma in sai da ka ruwan ruwanka da dabinan ka kai fatan ma Allah ya ma saboda shi duk irin wannan wuraren dole ba ka raba malamai da sabani sai da annabi bai fito karare ya ce zai yi addu'a ne bayan ya sha ruwan ko kuma zai ci ne kafin babu lamarin da ya nuna wannan to tun da ba za ka raba malamai da sabani ba wannan fahimta wannan nasoki Allah ya sa mu

ai duka dau duka gaba ɗaya ba in ka ɗauka bayanin da muka yi amma annabi an nuna mai a mafarki zai ci wancan kasashe ko shin a cikin waye zai ba da kyau aikin wa an ce Allah saboda haka duk ayoyin ai dama ana tabbatar da su suna inkarin rububiyar mutu'uni annabi kwata-kwata bai isa ba musulunci ya da waɗannan ƙasashe a cikin su ko a nasu fahimta kenan da ta wauta ko kuma sai aka sauka ma'anabi da ayoyi waɗanda suke ka tabbatar da rubuciya ta ubangiji waɗannan abubuwa da aiki ne na Allah tunda shi ne mai yi to shi yana da yakinin ko Allah zai kuma haka ce ba zamanin Umar da aka zama da wani wuraren ba Umar zamanin sa ne shi yasa har yau shi'a Umar shi ne karya wato gwamnatin bautar wuta a duniya wanda lokaci su farisa kenan farisawa wuta ke bauta ba da umar ya je aka kai musulunci aka daina shi ya sa shi a har yau duk a sahabbai ba wanda suke gaba da shi suke zage shi irin kuma har yau har gobe kuma har yau duk shekara za su bikin wannan bautar ta nan sai sun yi abubuwa na zage kuma ka kaga wannan an kuma ai sanin da kinka ne ka ana gobe wani ayyuka gaba daya ko da yi sun ba Allah ba ba ba da mulki ba mai ba da mulki Allah dauke shi ba mai bayarwa haka nan su waɗannan raya da duk abubuwa ne ga sunan kamar da kuma tabbata hakin shi Allah ba na yake ta ya ce ba ba ba nan zai kama gaba ya karanta in ya karanta qur'ani shi ke amma ya karanta iya nan sanin kuma ya kama wata sura ni dai ban cin karo ma da ƙorobi ko da irin na a ta yi karanta su ga wata gida a yake a haka ina wata karantawa ba sai dai karatun fari da yau, kuma ga mutane da ɗalibai ko ya taɓa gani ina ake ce a haka. Wani ke ah, ba da kiristoci lokacin kirkiya har yau kana so dai ka nuna masa kai ka karba ki don ba za ka fito ne ka ce wasu addinin ka ya hana ka karba da ba na kirkiya sun bane ya ba ka sai ka karba ki amma wannan na addinin shi addinin ka bai ka karba ba amma da wani lokaci ne da wani abincin shi ya ba ka sai ka ci inda Allah ya halatta mutu abincin su ko ma'aurumatan su da an halatta mana sai dai ruɗin da ke cikin al'amarin in kai kuma na saboda haka zai duba ya shi wacce ma'amala zai wata ce kokarin jawo zuwa ga musulunci wannan zai ba shi kofa da ke gana tattauna ko ko haka ne wannan suna kamar ya sami kafa yanzu da za a ɗan tattauna me yasa ba ku so a kira ku kafirai cikin kiristoci ko haka sai a fara tattauna ai kaza kaza ko a kiristocin da suke da awon a kira su kai a nan zai kuma a yi ta a yi ta na ga ɗan uwa abin da ya kamata su na ta sami kafa a tattauna da su sai da zo ka karanta su. ka karanta mukarana kwamfarsu tsakanin musulunci da nasu ka kai ma shi wancan profesa da hau ziyara zai kare ka da ɗaya ke tafi da shawarwa amma ba wai magana ka da ce wata kafirai bai a ba ta samu ta ka tattauna da su kilo wannan saboda musulunci amma ba da za a ji wani wanda ba mu a wurin mu wai ba za ka koma kaji ba Allah ya haɗa su dukkan su dukkan su kafirai ne a kwanan da ba kaji ba kafirai ne na abin da muka karanta ne ne Allah ya ba mu lada abin da kuma ne kuskure Allah ga barka faratukan da muke muna addu'a Allah ya sa ku zama karfafu Allah ya sa don shi muke yi Allah ka tsarkake niyoyin mu ka tsarkake ayyukan mu ka tsarkake ibadan mu wannan azumi da muke ciki da ruwa da ke ta sauka muna fata Allah ya mata albarka ruwa azumin da muke Allah ya sa da zama da ruwan musulmi da sadakokinmu da dukkan mu na alkhairi Allah ka san su ka ba mu ladan su Allah ka ba mu ladan su Allah ka san zama sababin su mu wannan marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya daga cikin shugaban kasan mu Allah ka tafi ka ba da sa ala masa lafiya ka tafi Allah ka da mana da shi lafiya Allah ka ba su mashawarta na gari Allah ka ba su mashawarta na ku muna Allah ka baki zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kare mu da imani Allah ka ce mu tun da musulmi sai ya shi da kafirai masu neman mu da shari Allah ka mai da kansu masu neman mu da alkhairi ka dauka alkhairi a hannun masu neman mu da alkhairi Allah ka dauka shi a hannun subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk